Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa akan acid peptic disease Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani akan APD da abubuwan da ke haddasa su, alamun su da ma irin gwaje-gwajen da ake yi don gano irin waɗannan cututtuka. A wannan satin, likita zai ci gaba da yi mana bayani kan mutanen da suka fi kamuwa ko kuma cin karo da irin waɗannan cututtuka na APD wato acid peptic disease. Likita gare ka. To gaskiya dai bincike ya nuna cewa kowa zai iya kamuwa da wannan cututtukan sai dai bai cika faruwa a shekaru na yara ba musamman da suke shekara sha takwas ko ya yayi ƙasa yawanci daga shekara biyar ne ya sama akan same shi kuma bai ma cika faruwa ga wanda suke shekara sittin ba yawanci wannan shekarun ashirin da biyar zuwa talatin arba'in hamsin sittin ya fi au kuwa sai da wani gudu ba hanzari ba ga yaran da suke zuwa asibiti ake yawan ba su diclofenac ko kuma ibuprofen ko kuma indomethacin musamman suka zo da zazzabi ko na makamancin haka har ake daura su akan magunguna? ko da shekaran su goma ne ko sha biyu ko sha uku ba abin mamaki ba ne a gaba samu irin wannan cuta na acid peptic disease saboda already an fara ba wa shi wannan eh, helicobacter pylori infection din dama tare da shi mai mucosal lining din jikin mutum wato tattun bin mutum kenan ko kuma hanji ya fara dan wannan wato na ɗaye wanda yake yin nan to zai iya jawowa a lot of other conditions kamar irin su bacteria din su shiga gurin har sai su fara replicate wato sai su fara girma su zo su fara cin gurin tun mutum yana yaro sai ga shekara sha takwas ko sha bakwai an kawo shi yana da irin wannan ulcer sai ka rasa ta ina ya samu duk da dai akan iya yin gado amma kuma ba wani babban bincike da ya nuna haka kamar yadda ake cewa ma gajiya yana iya ɗagawa ga wanda suke da shi to shi ma dai wannan bayani ne on its own amma kuma bincike ya nuna kan tabbas in yi yawa mutum baya samun samun hutu baya samun damar cin abinci har abincin ya kasance ya narke a cikin shi ya zo ya fita ta bayan gida to shi ma yakan iya daga wannan cuta na acid peptic disease din To likita ko zaka iya kwatanta yawan mutanen da ake samu da irin waɗannan cututtuka musamman ma a nan Najeriya? gaskiya yawan samun mutane wanda suke da irin wannan cututtuka a Najeriya suna da yawa kamar da muka sani muna da akalla population mutum miliyan ɗari biyu da ashirin so ba abun mamaki ba ne mutum miliyan saba'in zuwa ɗari ma suna da shi sai dai wa'insu nasu yakan tashi kowane rana wani sati sati wani wata wata wani kuma har ya kai kusan wata shida ko shekara ga musamman wanda suke kiyaye abubuwan da ya kamata a ce sun kiyaye suke shan magani to ba dole ya tashi ba kamar da na faɗa ne ai kusan rabin duniya suna da irin wannan H pylori a jikinsu amma ba shi yake nufin suna da cutan ba amma ba abun mamaki ba ne ya kasance cewa mutum bai da cutan kuma amma yana da wannan acid peptic disease din to sai za ga kowane kusan mara lafiya in ya zo maka asibiti sai ce maka yana da ulcer not knowing that ba dole ulcer yake da shi ba za ta yiwa wani cuta ne mai kama da ulcer ɗaya daga cikin wanda na faɗa din shin esophagitis ne gastritis ne duodenitis ne ko kuma zolinga ellison syndrome so duk wannan ba mu san mu sani ba amma wani gudu ba hanzari ba wani ma yakan iya zuwa da wani alama ta daban wanda ba su yi kama da ulcer ba sai ce maka ulcer ne alal misali yanzu muka dauka akwai wanda suke da pancreatitis akwai wanda suke da hepatitis akwai wanda suke da enterocolitis akwai wanda suke da enteritis akwai wanda masu colitis akwai wanda suke da peritonitis akwai wanda su pyelonephritis irin su cholecystitis cholelithiasis nephrolithiasis duka wa'innan in mutum ya same shi a jikin shi sai ce maka yana da ulcer so in likita bai tsananta a bincike da kyau ba da gwaje-gwaje to sai ya kasance karshe ya ba wa mutum maganin da bai kamata a ce ya sha ba shi ko mutumin already tunda har likita ya ba shi magani to fa sai ya fara samun wannan beliefin kan akan eh cutan da yake da shi din kenan wanda kuma ba wai hakan yake nufi ba to sai sa mutum yana da kyau in ya zo asibiti kare ce ga cutan da yake da shi na ulcer a'a ya bari sai likita ya tabbatar ya duba ya gani da kanshi in ba haka ba atlas ba ma yake wani yana da kidney stones ne to sai ya zo ya ba shi ko maganin ulcer so ko kuma abin ya yi muni ba abin da yake kai shi ma muni shine mutumin da ya zo da an angina pectoris wato wani tsananin ciwon kirji ne wanda shi ma zai kama da ciwon ciki saboda irin yanayin motsin wannan ciwon kirjin wanda kuma yawanci ya fi a nuna alamun akwai matsalan zuciya wani abu shi myocardial infarction kenan ko heart attack da aka sani to likitoci da yawa da wanda ba su tsananta a bincike ba sai ga sun maka wa mutum maganin ulcer to shine kuma inda ake iya samun wannan problem din heart din ka ga dinga damun mutum continuously mutum ya ta sha maganin ulcer amma kuma bai warke ba saboda ba don komai ba mutumin da ya zo asibiti sai ce yana da ulcer shi kuma likita sai bai bincike da kyau ba sai ya bashi maganin ulcer not knowing that angina pectoris ne wanda yake kokarin causing myocardial infarction ko kuma costal chondritis ko kuma other condition din da babu dangin iya balle na baba wanda ko ka ba da maganin ulcer ba zai taɓa yin aiki ba To likita daga karshe wace shawara za ka ba masu mu kan yadda za su kare kansu daga cin karo da APD da ma sauran cututtuka baki ɗaya? Daga cikin manyan hanyoyin da zan ba da shawara na kariya su ne ga wanda aka tabbatar da suna da irin wannan acid peptic disease ɗin da na lissafo a baya musamman gastric ko kuma duodenal ulcer to gaskiya babban daga cikin su su ne su yi haƙuri su kiyaye abubuwa kamar haka. Na farko dai shine ga wanda za su yi azumi ta kama dole to su tabbata sun yi sahur mai kyau kuma kar su tsananta su ce dole sai yi azumin saboda already in mutum baya da lafiya Allah ya riga da ya kawo masa sauki to kada ce zai tsananta wa kanshi. na biyu kuma shine duk abinci da ya kasance akwai tsami a ciki ko yaji ko maiko ko kuma gas wa'insu ma sun ce har da wake sai a yi haƙuri da cin su gabaki ɗaya amma in mutum ya ce zai ce ko da kaɗan ne ma to ba mamaki bane zai iya fama masa wannan ciwon kuma zai iya fama mata wannan ciwon da har sai an zo asibiti a zo a ta fama sai na gaba kuma yawan shan ruwa mai tsafta yana taimakawa matuka kar ya kasance ana shan ruwa kowane iri saboda in ya kasance mutum yana da wannan ulcer ɗin ya zo ya haɗu da typhoid sai abin ya zo ya yawa ga ciwon ciki na ulcer ga ciwon ciwon ciki na typhoid sai zo ya bata mutum ciki ga gudawa ga amai ga zazzabi ga tsananin ciwon cikin kuma a zo a ta bada magunguna masu yawa ta kashe kuɗi wanda kuma eh aka samu lafiya amma kuma ba sai an kai ga haka ba so jikin manya manyan abubuwan in aka kiyaye wannan to da dan Allah subhanahu wataala sauran ma za su zo da su amma in dai ba kiyaye ba aka ce za a ta shan magani ne sallah to ba akan samu resistance na wa'annan magunan da ake sha daga cikin magungunan kuma kun san akwai irin su proton pump inhibitors ma da H2 receptor antagonists ma da antacid muna da irin su prostaglandin analogs muna da other ones irin su uh, mucosal barrier fortifiers muna da wanda su aikin su sai eliminate wani helicobacter pyloric infection ne wanda wata rana in ya kasance cewa ta kama dole maganin da muke bayarwa ba su yi aiki ba to fa har sai an je ga ana yin fiɗa wa mutum wato surgery kenan wanda shi ne zai iya taimaka gurin cin nasara daga cikin iri ire wannan surgery din akwai irin su vagotomy vagotomy shine yayin da aka datsar da jijin da yake taimakawa wannan acid din da in yi yawa yake fama ciwon da mutum mai ulcer yake da shi so kun gan aka datsar to wani acid din ba zai na zuwa da yawa ba zai kasance ba zai masu ba zai na zuwa ba kwata kwata to hakan kenan zai sa insha Allah ga wanda yake da tsananin ciwon ciki irin wannan ulcer din ya zo ya rage samun kuma ya bari kusan ga baki daya akan irin su pyloroplasty wanda yakan taimaka gurin ƙara faɗaɗa wato ainihin sashi na hanjin mutum dan abinci yana wucewa yana yanda kare yana takura yana taba ciwon yana fama ciwon akan irin su gastroenterostomy aka yi irin su wani abu shi subtotal enterectomy wanda shi ma duk dai aiki ne ake daban-daban kala-kala don ganin ya za a yi a ci nasara wurin shawowa kan wannan matsala na ulcer din daga cikin ayyukan kuma su ne kamar haka don a samu ne a tsayar da acid din ko a rage yawan acid din ko kuma ya kasance an rage karfin acid din ko kuma a cire shi ga baki daya ko kuma inda ciwon mutum ya ji ya za a yi a sa abun da zai rufe wannan ciwon ya rage zafin ciwon so ɗaya daga cikin magungunan kenan to amma kuma aka lissafa da yawa daga cikin su ba sai an kai ga haka ba in dai mutum ya kiyaye abubuwan da na faɗa kuma insha Allah ta'ala sai ga abin ya zo da sauki wa mutum ga baki daya shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin Dr. Muslim Bello Katagum ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. duniya ana ta wani kari, ana rawa